يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah malaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna lahadi shida ga watan safar shekara ta takwas hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da shida dai ga watan sha ɗaya shekara ta shida. in ba kuma ta barana ce da muke karanta littafin nan الاتجاهات المتعددة في قضية خروج المهدي wanda muna cikin karanto wato abinda muka ce sabubba da suka sababa wannan fikira ta cewa almahadi na sudan shine almahadi ko ba shi bane wanda ma suka yadda daɗin shine daga baji suka tattara suka watsar da kuma a'a me yasa abin yake karbuwa a nan yammacin afirka ko kuma a nan najeriya mun karanto dalili na ɗaya na biyu ina jin har zuwa na <clears throat> wato na shida ko za mu tashi kan sababi na bakwai to yau za mu yi darasi na 38 tun daga farkon littafi kenan a dalilai ko sabuba da suka sa jama'a suka ƙi karɓa wannan da'awa ya zama wasu ma da dama ba su santa ba to duk da haka ko duk da kankanta wanda suka san can bai kamata a bata batun da dawa ce da bai kamata a bari mutane su tafi a su daidai bace ya kamata lallai ainihin abi a yi bayani saboda wanda suka shiga cikin matsalar su gane su dawo kan hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallam kan hanya daidai muka ce sababi na bakwai shine ilzamu atba'ihi bilistil jubbatil muraqqa'a wato ainihin tilasta ma mabiyansa a wancan zamanin ada da sanya alkabba za a ce wacce take ita kanta alkarba ba wai wata mai kyau ba alama dai na abin da suke ce ma rayuwa irin ta sufanci rayuwa ta takashufanci nuna kai duniya ba ta dame ka ba to da za ka ga duk wani wanda yake babba ne lallai yana ƙoƙarin sanya alkabba walakin ya yakunu fi ba al-manadiki dun al-ba'd sai dai wannan yafi a wasu bangaren na inda mabiyan shi al-mahdi na Sudan suke banda wani ɓangaren, musamman su can Sudan area da ya fito to zaka ga nan wajen sun fi amfani da irin wannan alkabba din wacce su a wurin su kamar a ce wani nufa ne da ke mayyaze mai wannan cewa mabiyansa ne na takwas shine man'un nisa'i min lusil huli hana mata su sanya kayan ado wanda matansu za ka gaba su cika suna hana su yin ado kamar sa su sarka su abin ɗan kunne da ainihin abin hannu musamman a ce masu tsada kamar gwalagwalai suna hana su saboda suna ganin duwannan shagaltarwa ne da kuma wani abu ne da zai jawo kila wato a sa ido kan mace wannan duka abin da ya sa kenan wasu ke ganin tun da wannan shari'a ta yi da mace ta ado ba wani dalili mace ta ado gaban mijinta ta yi ne tafi ta kan titi tsirara da shi abinda shara ta hana kinan, shi yasa wasu ke kin karbar da awatun farko na tara shine watu ila takhfidin nafaqati zawjiyya har suna da awa da kira cewa mata ba dole sai ka wani damu da ciyar da su ciyarwa cikakka ba Dan suna yin mace ta ci ta ƙoshi to ƙarshen ta zama 'yar tawaye A ragaɗan lardin su dai a hankali za su ƙoshin amma abubuwan da za su sa su ci su taiɓa su zama wani abin wani duka ai wannan ba wai yana cikin littattafansu ne da kuma abubuwa da ya zama zahiri a wasu wuraren nasu yadda ya bayyana a wancan lokaci a baya kenan abu na goma shine amrul badwi da harke sha'arar ra'asi umartar mutane mabiyansu musamman mutanen ƙauye da aski ko yaushe ko duk sati ko sati biyu to ka aske kanka kuma aski irin na kwalkwal ɗin nan wa haza ya hadusa fil qura wal badiya wannan ya fi faruwa a ƙauyuka da karkara haka bai cika faru ga mutanen birni ba wa amma fil mudini fa nasu la yaqbaluna mithla hadhihi takalif mutanen birni ba su cika karɓar irin wannan kuntatawan wanda matsawa ba allati ma anzalallahu biha min sultan wata doka da cewa koyaushe kanka kai ta aski karka bar gashi barin gashin laifi ne kamar wani sako ne wannan yan birni ba za su karba ba galibi mabiyan su mutanen kauyen su suke da wannan tara su ma gani suke wani sako ne ita ko su ma a tara ta ba a gyara ta shine laifi in za ka bar su makka kana gyara ta kana kula da ita babu wani laifi a shari'ance amma ka tara ta irin tarawa da matasa suke da sunan ciko a aske gefe a rairage kuma a bar wani wannan shi yake ce maqasu hadisi karara ya zo annabi ya la'anci masu yin wannan to su gaba ɗaya ko da zaka tara su man kana gyara ta a wurin su laifi ne ya saba ma wannan manhaji nasu na sha ɗaya shine adamul jahri bid da'awati wasu imali dariqati sirriya liman lazamahu daga cikin abin da ya sabbaba aqidar ba ta yadu ba ya zama ta zama ma abin da ya sabbaba abin ya zama yadda ya zama shine wato rashin da'awa karara ita da'awa bayyana ta ake fitowa kake kai da'awar abin da kai imani da shi kai wa'azi kai masallaci a masallacin ai hudu ba a faɗi aƙidun manufa ta wannan aƙida da dalilin asasata. ta a gina makarantu duk a rika gaya ma 'yan makarantun wannan aƙida ɗin kuma duk da ma ka game da shi ka gaya ma akidar ka to gaskiya cikin tsarin abin nan ɗin koye shi ake in ba kun zauna da wanda yake da akidar ba kun daɗe ba ma zai saki jiki har ya nuna ma shi fa ga abin da ya kudure ga abin da ya dada shi kai din nan ganin ka yake ba daidai a duk ba zai ma nan ba za ku ta mujamala kai ta tafiya sai tsawon lokaci to shi nan sai ya zama a bi hanya ta sirri yadda za a gaya maka wannan aƙida ɗin amma ba zai yiwu ba sai ka lizince su in ka je kusa da su sun shaku da kai sun yadda da kai to sanan ne za a tallata maka manufar amma in ba haka ba sai a zauna da kai tsawon lokaci ba mai gaya maka cewa zo ga wannan haya ta almahadi ne ka zama kai ma cikin ansarul almahadi sai ka daɗe tukuna sannan a yadda da kai har ma a gaya maka tafiyar wa hadhihi al-asbab wal awaiq wal hiya allati ja'ala al-fajwa kabira baina ansar al-mahdi fi Nigeria wa sa'ir muslimin wannan sabubba da muka lissafo wajen goma sha ɗaya wanda muka iya sani da wanda muka karanta littafan su, da wanda bamu sani ba suna cikin dalilan da suka sanya aka sami wato ainihin ban wato aka sami wata fajwa ka iya cewa wani tsakani mai nisa tsakanin su mabiya ansarul mahadi a nan najeriya da kuma sauran musulmai wani sauran musulmi ga yadda suke tafiya su kuma ga fahimtar su amma waɗancan abuwa da muka faɗo su suka sabbaba ya zama ba a sami wata fahimtar juna ba har yadda za su yada da'awar ko kuma yadda mutane za su karɓe ta don sun ga ana yi ƙarara wannan yana cikin abin da ya sababa wa in kana aksaru ashabi hadhihi al-fikra al-yawm la yaltazimu bi hadhihi al-umur didda a yau sauran yan tsiraren da suka rage masu wannan fahimta ta cewa almahdi ya riga ya bayyana kuma shine almahdi na Sudan gaskiya yawa yawan su ko a yanzu ma ba su fa ba sa yadda da waɗannan abubuwa da ake lizimta masu ko kuma su yadda da wannan dokokin da ka'idojin waraja'u ana ana kadi biha sannan kuma balle ma ce sun koma za su kudirce ba su ma yadda ba ko da suna bin abin da muka faɗo dinnan galibi su ba su yadda da su ba ana na fata an fahimta na sha biyu dalili da sababi na karshe shine qiyamu ahlus sunnati wal jamaa بالدعوة والإرشاد nasu الناس حقيقة min من المنبع الصافي babban dalili da sababin da ya sa wannan manhaji ko hanyar ta almahdi na sudan ba ta yaɗu ba ko ba ta bazu ba ko ba ta karɓu ba sosai A tsayuwar da ahalus sunna wal jama'a suka yi da da'awa da shiryawa da wa'azi da karantar da mutane hakikanin menene musulunci daga kuma tatacciyar maɓuɓɓuga Shi ne alkitabuwa suna ala fahmi salafi salih da aka tashi ana ta karatu sai ya zama wannan karatun ya sababa mutane an zo an karanta masu menene tashin kiyama sai da daga cikin rukunai na imani tashin kiyama daga cikin rukunan bayan kaji tashin kiyama ne yana da wasu wato ainihin asharat yana da wasu alama da za su faru alamomin nan sun kasu kashi biyu akwai asharat lukubura akwai asharat al alamomi manya-manya da za su faru kafin tashin kiyama akwai ƙanana ƙanana wanda wasu zuwa yanzu sun riga sun faru hatta shi shi sallallahu alaihi wasallam bayyana shi da aiko shi alama ce ta wato tashin kiyama amma karama to kaga mutum ya zo an karanta mai hadisi an karanta mai wannan ba wani wanda zai zo da awar mahadiyanci a yau a yau din nan ka ce shi ne almahadi kwanan ci aka nuna mana wani a nan gefen sakwato wajen nijar ya bullo yana cewa shi ma shine almahadi ina gani kana kallo shi dai kai dariya yana ta bayancin da da ba magana ce ta karatu kadai ba yanzu har da magana hoto mutum yana magana a ɗau sautin shi a ɗau hoton shi da rawanin shi yana yana gyaɗa kan shi ina cewa waye kuma almahadi in akwai gausu to duk wani ma gausu in ma da shi to dai shine almahadi to kaga wannan magana yana faɗi abinda da za ka yi dariya kawai ba don komai ba saboda a sunanci an karantar da kai waye almahadi na hakika kamar yadda nan gaba mun gama wannan fasalin shi za mu shiga mu ji waye almahadi na hakika me sifofinsa sannan kuma mu ƙara mu ƙara na shi da shi na sunan saboda shi ya fi kusa da mu nan har aka sami wasu ka yarda da cewa shi ne almahadin don mu daɗa ganewa wannan karantar da sunna ɗin da ce maka Allah ya ce annabi ya ce daga kuma bisa fahimtar magabata yana ɗaya daga cikin abin da ya sabbaba da awar almahadi na sudan ba ta karɓi ba zukuri sannan zukurihim wa inasihim da awar da aka yi ta yi maza da mata ko ina aka buɗe makarantun mata aka yi ta karantar da su aka buɗe na mazan har na manya banna na yara ko ina aka dukufa aka yi ta karatu shi yasa da ka zo da wata da'awarka da ta kauce ma hanyar manzo sai a tattara abin maka kayan kayan ba wani dalili ba ne saboda mutane sun yi karatu sun gane wa kashe kashafin shubahatihim hadu suna su suka fito da duk wata shubha da za a ruɗu da ita kamar wacce su wanda suka ruɗu da ita a nan cikin magabatan Allah gafarta masu suka ruɗu da abin da wasu suka rubuta akan almahadi da na sudan ya bayyana suka yi zaton shi ne bisa shubha to duk aka bayanin ta dalla-dalla wa auzahu ma'alimar sunani wal huda sunna suka yi bayani suka bayyana duk wasu alamomi da za ka ce na shiriya ne na sunna ta manzo sallam wa mayyazu bainal haqqi wal batil suka rika tantancewa da mayyazewa tsakanin gaskiya da ƙarya wal ghasl was samin da abu wanda yake mai kyau da najabu da an zo maka da abu najabu da sunan addini zaka gane abu na bid'a kenan da an zo maka abu na gaskiya sunna zaka gane saboda kai karatu kana zuwa makaranta karatun da kake saurari yanzu ba magana ne a zauna ita gaya ma da ka ba kadai sai an karanta ma hadisi sai an karanta maka aya sai an maka fassara ta bisa fassara magabata za ka gamsu ka karba amma kawai a zauna irin karatun turmi ana ta faɗi kana gyaɗa kai kana Allahu Akabar. wannan yanzu ya wuce in ma mutum ya zauna yana yi ila sai dai in yara su zauna a gaban shi amma mutane masu hankali a yau karantarwa ta sadu an daina wal jayyidi wal rabi ahli sunna su suka zo suka ta tantance tsakanin abu mai kyau da mara kyau gurbatacce fasaru sababan li hidayati kasirin mimman ya taqiduna anna al mahdi sudani ko al mahdi al haqiqi wala mahdi ba'da ya zama su ahli sunna wal jama'a su ne sababin shirya da yawa daga cikin wanda da suke da aƙida da ƙudurin cewa shi almahadi na sudan shi ne fa almahadi na hakika ba ma wani mahadi bayansa daga shi an yi an gama ya bayyana suka dawo suka gane ba haka ba ne ta sababin da'awar ahlus sunna wal jama'a kama ya kuluna kama da suke cewa ba wani almahadi kuma bayan na sudan faraja'u an hazal ila mu'taqadin sahihin suka zama su mafi yawan masu bin wannan aƙida ta cewa almahadi na sudan shi almahadi suka dawo daga wannan fahimtar da wannan aƙidar suka dawo zuwa ga tataccen aƙida ingantacciya a waridun fil ahadisin sahiha aƙidan almahadi na gasken wacce ta zo cikin ingantattun hadisai suka dawo suka ƙudurce ta tabbas akwai almahadi ba kamar da suka ce babu shi kwata-kwata mu ba ita ce aƙidan mu ba akwai almahadi wanda hadisai suka tabbatar ingantattu idanan nan zai bayyana ɗaya ne daga cikin alamomin tashin kiyama kuma zai bayyana wa irin wanda 'yan shi'a suke jira nasu ba wanda ya shiga cikin kogo su ma suke jiran fitowar shi ba wannan ba ne almahadi na haƙiƙa ɗaya ne daga cikin asharaku sa'a kamar yadda muka yi imani daga cewa annabi isa alaihi salamu zai sauka dajjal zai bayyana rana za ta hudu daga mafaɗata waɗannan manya-manyan asharatu sa'adin to shi ma yana cikinsu da dama wanda suke wacan fahimta karantawa ahlus sunna ta sa suka dawo suka watsa suka tattara suka baki wanda kuma wannan shine daidai sadda kake wani abu ba daidai ba Allah ya taimake ka ajali bai same ka ba kana kan wannan bata ka gane to ka dawo kan daidai shine nasara shine alheri a gare ka kuma shi ne dacewarka kana kan abin da ba daidai ba aka ce ga daidai kuma ka ga daidai din ne to dawo ka bar wancan ba ka ce za ka faɗa da gaskiya ɗin ba wallahu alam Allah shi ne masani sai albamu hassan rabia ashara bincike na goma sha hudu a ƙarƙashin wannan fasali wanda muke shi ne gashi nan a makin wujudi baƙaya ta ansar mahdi sudani fi nigeria sauran wuraren da mabiya shi almahadi na sudan suka rage a nan najeriya waɗanda a sadda ake rubutun a iya cewa suna nan ta yi zuwa yanzu ma kila wasu su sun tattara sun matsar amma sadda ake wannan rubutun lallai bisa bincike za mu faɗi wasu wurare wanda suke akwai sauran guguɗin waɗanda suke da wannan fahimta aglabu ha'ula jama'a mutamarkizuna fil qura wal galibin mafi yawan waɗannan mutane masu da'awar almahadi na sudan shine almahadi to suna zaune ne a alƙaryo wato a ƙauyuka da karkara wamuntasibuna ila qaba'il fallata galibin su kuma sun fi jingina kansu zuwa ga ƙabilar filani filani ne su suka fi karɓar abin fiye da sauran ƙabilun da muke da suka ce hausawa ko bare-bari ko sauran ko yarba ko a'a kabilar fulani su suka su karba kuna ina fata kuna gane to da wanda suka karbo abin farko fulani ne kuma fulatancin suke to shi yasa sai abin ya zama kabilanci kabilanci dan shiga cikin al'amarin kuna ganewa da kyau kuma fulani kun san sun yi karatu sosai saboda kasancewa shi shehu usmanu ya kwadaitar da su su yi karatu to wanda suke malaman sun yi karatu na hakika to sai ya zama su mabiyanta galibinsu filani ne da zalika ta jido a faruhun ya stagilona bi zira'ati wa tarbiyyacin mawashi wal ghanam yasa za ka ga magalibin wanda suke riko da wannan aƙidar mafi yawansu suna shagaltuwa ne da harkan noma da kiyo harkar noma da kiyo saboda suna cikin abubuwan da shi usmanu allah ya masa rahama ya yi wasiya ga al'ummarsa cewa lallai su rike noma da kiyo wanda ya rike noma da kiwo ba zai bara ba ba zai tumakanci ba ba za shi bambadanci ba ba za shi na allon ba mu samu ba zai kare mutuncin shi zai tsaya da gindin shi to za ka same su manoma ne makiyaya ne kuma tsaye suke da gindin su ba sa bara wurin kowa ko ba sa rankwafa kansu ga kowa shi yasa duk inda suke za ka ga ba wani isai isa ya taka su wannan aƙidar ce mai kyau ko ba ta da kyau ka zama kana bara kana wulakantuwa ba ka da sana'a tsayayya da kake ci kake sha galibinsu suna da wannan kuma ba su damu da zaman kawai ba za ka ga mutum malami ne ko kuma abin da yana noman shi a kawai kawai yake amma kuma yana da ilimin shi ya waye ya san yadda rayuwa take ba wai a'a kawai yana kawai ne kuma ka ɗauke shi bai san me yake ba sai annahum ya taqiduna anna hatayni tariqataini litakassubi hiya bu tariqatin li akli halal domin me suka rike noma da kiyo galibinsu saboda suna ganin cewa wannan hanyar guda biyu sune manyan hanyoyin neman cin halal hanyar da za ka bi ka ci halal tsuntsa eh noma kai ka noma kayanka kiyo ma ka tsara dabbobin ba su cutar kowa ka sayar ka halal za ka ci shi yasa suka rike su a matsayin sana'a liza kallama ta ji domin hun wanyar bi tijarar ta da can galibin mabiya wato ansarul mahadi da wahala ka ga wanda ya damu da harkar kasuwanci saboda suna ganin kasuwanci yana da wahala ya zama tsantsar shi ba matsala cikin shi ya ka sami dan koda ya kare da za ka yi a ciki ko su wallahi tallahi eh da su balle yau kuma da aka zo su ciwa-ciwa su harƙalla da su ba dakala da sauransu to shi yasa gaba ɗaya a suke kyamar kasuwanci wa min hadhihi alqura wal aryab allati waqaftu alaiha ma yali daga cikin ƙauyuka da a bincike muka gano a wancan zamanin sune akwai dumbuluwa dumbuluwa wa hiya akbaru madinatin yaskunuha jama'atu ansar al-mahdi sudani fi nigeria ita dumbuluwa ita ce babbar alƙarya ko mu ce wato gari wanda ansarul mahaji sudani suke zaune cikin ta a nan najeriya wala'allar sabon fi zalika yarju ila anna sheikh sa'id bin hayat rahimahullah kade maka safiha sai babban dalilin da ya sa don buluwa shafi saboda shi sheikh sa'id bin hayat ya taba zama a wannan gari na dumbuluwa wani dan lokaci ta tagribihi ila guya gabanin tura mulkin mallaka su kama shi su kai shi can kasashen iyamarai bisa zalincin su a tsammanin su da alaka da sudan na alaka shida almahdi na sudan kuma suna ganin shi wance yaƙi da su ya ci nasara a kansu to bari su yi ƙoƙari su ga yadda za su raba shi da duk wata alaka da almahdi na sudan ne na kamar da makarantu da ku a baya makamanta ba suka kama ya suka tafi da hicen suka aje tsawon shekaru to zaman da ya yi a can shi ya sa ya sami mabiya sosai ya zama gaba ɗayan garin fahimtar su almahajin nan na sudan ne almahaji yasa fantashar hadhihi alfikra fiha ya zama wannan fikira ta almahaji na sudan shine almahaji ta yatsu sosai wa taqada ahluha bi kulle ma taqada bihi shaykh sa'id tijaha hadhihi fikira. ya zama duk mutanen garin yadda shi shaykh sa'id bin hayat ya zama ya fahimci wannan almahadi na sudan shi almahaji haka su ma suka fahimta wahiyar yau waƙi a fi wilayar yobe a yau in ka ɗauki geography za ka ce tana cikin wato state kenan ko jiha ce ɗaya kenan na biyu shine wani gari da ake ce makawari wahiyar waƙiyatin fi yake jigawa shi kuma kawari yana cikin wato jihar jigawa a yau kenan wahiyar tali tudun buluwa fi kasar ta tiba'il mahari shine gari na biyu da yake da mabiya shi wato masu ra'ayin almahadi na sudan shine almahadi shine gari na biyu wajen yawa wani nahiyati sulta wal hukm tajidu sukanuha yattabi'una awamira ra'isihim wal tazimuna bi wajen ka dauki shugabanci garuruwan sun kai matsayin cewa shugaban garin fawa shi da yake da ita har ta fi fawon duk wani wanda ma yake ka ce umarni zai basu, su wanda duk mun san wannan za ka ga duk ƙauyen da suke da yawa to in mai unguwan ƙauyen ne yadda yake da fawa suke bin umarnin shi ba su bin umarnin dagaci balle hakimi inda zai saba ma dagacin su ko hakimi to umarnin shi za su ɗauka su aji na dagacin shi ma dagacin dole ya haƙura sai dai zo ya rankwafa kuna ganewa so da su suna da biyayya ta ƙarshe ga shugabanninsu da kuma da'a ba su taɓa saba ma shugabanninsu haka suka tarbiyyantar haka kuma ake tafiya saboda tafiya ce banda kawai cewa sun mummunar fahimta cewa wancan shine almahadin amma tsarin tafiyar sun ka gani za ka yaba wajen da'a ga shugaba da biyayya gare shi da in ya ba da umarni ba mai taka shi to haka tsarin su in ka ɗauka na gudanarwa suke yalce zumuna bihi duk abin da zai masu magana shi za su tsaya a kan shi ba mai saɓawa wai turkuna awamir al-hukumati al muhaddati bihim suna iya barin umarnin da hukuma ta area su za ta ba su in ta saba ma na shugaban su sai dai in ta dace da yadda shi ma yake so ma dama anna al mukhalifun li amri ra'isihim muddin da zai ba da wani command da wani umarni ya saba ma umarnin shugabansu to za su aje na wancan su shugaban shugabansu saboda me biyayyar da suke ga wannan shugaban nasu gari na uku shine madobi wannan madobi ita kuma wahiyar ƙaryatun tsagiratun fi wilayati yobe ita ma dai tana can a yobe a yau kenan alƙarya ce karama ba wani babban gari ba ne to shi ma akwai masu fahimtar cewa almahajin nan na sudan shine almahajin a wa karkana hunaka qaryatun bi hadha al-ism fi muhafazati a kiyawa akwai wani gari shi ma da yake da irin wannan suna ɗin madubi shi ma sunan shi a cikin mai karamar hukumar kiyawa wilayati jigawa ba muna da kiyawa ba ko nan jigawa ta ko wani gari mai wannan sunan waye ta ta tsuntsati a faki wa kada asha fiha sheikh muhammad dan baba allazi allafa hawalai mi'ati kitabin fiha wani mai suna Sheikh Muhammad dan baba ya zauna a wannan gari ya wallafa littafai yan ƙanana haka gwargwado har wajen littafi ɗari a zamanin sarbutu irin na da kuna ganewa misali kitabihi al-fara'i wajen rabon gado ya wallafa littafi wa kashiful gumma littafi ne da ya tattara hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda zaka ga suna yawan karanta wannan littafi na hadisi a cikin shi akwai hadisai na akhlaq akwai na ahkam akwai hadisai da yawa a cikin shi sai dai kawai shi littafin tattara hadisan yayi bai tsaya ya tace wannan hadisi ne ingantacce wannan da'ifi ne wannan shi yasa a cikin shi zaka ga akwai hadisai ingantattu akwai kuma hadisai wanda suke bayan bincike ba su inganta ba to yana daga cikin littafin da ya wallafa sannan wa karamatul mahdi wa huwa wato ainihin manzumatun ya wallafa wani littafi ko mu ce wata manzuma waka bayayya ya kira ta karamatul mahadi a eh, karamomi na shi almahadi wa kadi kubida wa sukkina fi kano haisu a ɗafu amiru kano abdullahi bayero baitan a tsawon wancan zamanin a datin lokacin sarki abdullahi bayero ya ɗauko shi ya kawo shi nan kano ya ba shi gidan zama wato ainihin a gwar shatatima wa hajara fiha bada shaqiqihi ahmad auta kenan ila wilayati katsina bayan yana nan zaune a gidan bayan nan kuma sai yayi bayan rasuwar shaqiqin ɗan uwansa kenan mai suna ahmad auta sai ya tashi daga nan sai koma katsina wa sha karyata kargo a can yayi wani gari da ake ce mai kargo duk wani mai bin wannan akidar da ya san kargo kuma ana kai mata ziyara Facen ya je yaje shine kusan kace ma ya garin ko kuma ta sababin sa aka samar da garin wannan duka cikin tarihin wanda suke a da can da suka rike ƙidar kenan a iya fahimtar su suna ganin daidai ce ko kuma gaskiya ne na hudu shine wani gari da ake kiran shi wato a zoro. wannan gari shi kuma ya karetin sagiratun fi nan ringim da ita ma tana Jigawa ko ranar garin yake shi ma akwai wanda suke da fahimtar cewa almahadi na sudan shine almahadi wanda yake ya bayyana sai na biyar shine tsalan gashi wahiyar karyatun tsagiratun bin muhafazatu gwarzo wannan shine kauyen nan ne aka haifan nan muka kwankwaɗu wannan aƙidar ba wanda zai ba mu labarin ta eh shi eh, ita wannan gari ita ma karaman gari ne a cikin karamar hukumar gwarzo wa aksar su kane hamin kabilati fallata mafi yawan mazauna wannan gari gaskiya fulani ne wa kadwara da hazihi fikra ila hazihi alqarya biwasa da Sheikh Usman bin Isa rahimahullah su ma wannan garin ta hanyar inda aka kai makakanninmu wannan fahimta din wani babban malami mai suna Sheikh Usman bin Isa wanda aka fi son da malam yaro wanda ya wato ainihin shine ainihin ya kai wannan abin nan din a wannan lokaci wanda ya rasu shekara ta 1356 Allah ya gafarta mushi walam yaji da ayyata su'ubatin fi nashr hadhihi al-aqida fi qaryati shi. lokacin da yazo da wannan fahimtar bai game da wata matsala ba wajen yatsa wannan manufar da aƙidar wa zalika li'anna ru'asa'ul qarya hum ru'asa'ul qarya hum awwalu man amanu biha manyan sarakunan ƙauyen su suka fara karɓa aƙida ɗin wata na kuha suka karɓe ta suka riƙe gamgam fa ayyaduhu wa sanaduhu fi nashrha suka karfafe shi suka taimaka wajen da za a yaɗa ta kasan duk mai wa'azi yakan sami karbuwa idan gwamnatin wurin ko sarakuna wurin suka karbi wani aƙida kuma yakan gamu da matsala da tarnaki idan ya zama masu mulki ba su karba ba amma kana zuwa ya zama an sami yau me yasa suna ku ga cike ta yatsuwa a yau sabanin jiya saboda da san da sunna ake bayanin ta yawanci masu rawani tsoro ta suke ji masu damara ta suke wasu waye duka ko amma yau ya yake na aka je aka yi wa'azi na izala a abuja buhari ya je wurin taron duk wani babba ya je kaga cin shugaban kasa ya je kaga kenan za ta sami karbuwa ko nan aka zo wa'azi wata shekara ina manta filin shahuci na izala na kungiyar izala filin shahuci kafin a yi tasha kenan cikin dare dole aka tashi wa'azai saboda jifa da ƙura da sauransu dole aka haƙura me yasa saboda wannan lokacin sarakunan garin ba su yadda ba ba su yadda ba za a sa wa'azi a ɓangaren tsaro sun yadda amma gari sun sai da za su ta da kura ko manyan garin na sane da ƙurar babu sai dai a haƙura to yau fa sai aka je aka yi wa'azi kwanan nan a filin gwamnati da fitilu da suka fi wannan haske da lasifikar gwamnati na kowa yarin ɗin duka kaga akwai alamar kinan masu mulki sun yadda kenan to mai wazi sai ya ta wa'azin shi abin nan yana yaduwa to wani abin da ya faru kenan a wannan ƙauye ya zama cewa manyan garin su suka fara karɓar abin eh kuna ganewa da kyau wa qabla wuruji hadhihi al-fikra kana ahlu hadhihi alqarya ya'taniquna tariqat at-tijaniyya kafin zuwan shi shi Sheikh Usmanu rahimahullah wannan gari da can tariqat tijaniyya suke bi yan kawai yan wannan garin kasan su ɗariƙun nan kusan musulunci fa da sufa ya shigo mana ba turku sufiya ko za ka ce da wanda bai ɗariƙa gani ake kamar ma shi kashiri ne dole sai ka riƙa wani shehi ko na tijjaniya ko na kadiriya ko na kashabandiya ko dai dole a sami wani dai da kake bi haka kawai Allah da manzansa kake bi domin yake musulunci naka bai cika ba kun fahimta da kyau domin har rikici yake tsohon masallaci na yan tijjaniya da kuma sabon masallacin shek man kuna ganewa kafin a murkushe wancan su zama su a wannan lokacin saboda haka ya zama da ga yadda da su suke abin nan farko kenan suna bin waccan ɗarika ta tijjaniya mutanen ƙauyen wai tawassalu na biha da ita suke tawassuli fasara ahlu hadhihi alqarya kharaju min wadin wa waqafu fi wadin akhar sai zama an fito daga wancan kuma an auka wani an fito daga wani rami kuma an auka wani rami a imana an fito daga wata bid'ar ta tawassuli da shehu tijjani fahim ko Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa sannan kuma an taho ana wasili yanzu da shek ko almahadi na sudan duk dai gani ake a tsaya a bi manzo sak kamar bai ba ko ba haka bane lokacin haka suke gani shi yasa sai suka dawo kuma suke ga wannan yafi yafi tsafta yafi domin abin da ake a nan bai kai irin abin da ake a can ba kuna fahimta da kyau haitu kanu ya tawassalu na bi tariqati a awalan suma bi dariqatil mahdi sudani saniya da can ga waccan dariqa ita ke riko da ita ke tawassuli yanzu kuma an sake ta an kama na al mahdi sudani wakilahuma dariqatan sufiyatani yadda muka karanto da ku itikada na al mahdi na sudan dukkan suka iya cewa dariqoki ne guda biyu kuma na sufaye لأن في كل منهما توصل بالمشايخ والأوراد البدائية والاعتماد بالمصادر الثالث دكا سوء su biyun nan suna ta tawassuli da shehunansu Yadda wanda da ya karanta ɗariƙar tijaniya da littattafansu zai ga yadda aka gina ta wanda ya zo karanta shi ma wannan almahadi da yadda ya tsara abubuwan shi shi ma za ka ga akwai wannan da kuma dogaro da mai wal auradul bidiyya da wuridi wanda in ka ɗauke shi za ka ga ya saba ma irin na manzo wale itimadi bil masdar salih kuma da dogaro da sources na uku sources na musulmi ƙur'ani ne da sunna bisa fahimtar magabata to da su sun kare na uku shine me allazi la yarifu shar'u mazdarin da shari'a bata san shi ba wa huwa ar-ru'ya al-manamiyya shine mafarki shehi ya ce ga kaza a mafarki kuma yazo ya dauki abin da ya ganin ya nemi ya mai da shi shari'a aji ko ba kamar karatu ne ko a baya ba haka duk yawanci suna gina abubuwansu a ce an gani a mafarki kaza daga ganin sai ya nemi ya kawo ya lizimta mabiyarsu kuma su yadda wal hukumu biha ka wahayin munazzalin ilahi ai hukunci da mafarkin na shehin kamar hukuncin da ake ma wahayi saukakke daga Allah haka zaka ga shine mazdarin su na uku duk wasu turku sufiya zaka ga wannan shine babban matsala suna tsaya kan qala Allahu qala rasuluhu ala fahmi salatil umma ke nan ba matsala kama sai a zo wani ya ce mafarki kaza ya ga kaza an ce mai kaza an ce mai kaza kuma ya faɗa mabiya su yadda kuna fahimta wannan ita ce babban matsala wacce take ta sabbaba ɗariƙoƙi suka zama matsala a sai gari na shida shine wani gari da ake ce mashi lakwaci wannan gari lakwaci wahiyar karetun sagiratun fi mahafazati a waram gari ne da yake can dan karami ne shi ma a cikin karamar hukumar gwaram min amakin tawajudihim aidan a wani gari da suke ce ma dukana ko dukana wa hiya qaryatun tabi'atu li muhafazati birnin kudu bi wilayati jigawa a dukkan wannan yan kauyuka guda biyu suna karkashin karamar hukumar birnin kudu a yau wacce take jigawa dukkan sun ka tafi ka bincika zaka sami ko dai suna nan da ɗan sauransu ko kuma karatu da karantarwa ta sa sun tattara sun watsar kuma na gaya muku galibi in an watsa ɗin ko a tsunduma cikin sunna wasu kuma sai a koma cikin da ɗayan waɗancan da da ake da su abin da ke faruwa kenan sai gari na bakwai shine madinatu kano eh birnin kano kenan wahi akbarul wilayat fi shimali nigeria kowa san kano ita ce babban jiha a jihohin da muke da su a nan arewa yarji sababu wujudu atba'il mahdi sudani fiya ila anna زعيم الحركة bin سعيد بن حياة رحمه الله مكث فيها بعد رجوعه من التقريب wato babban sababi da yake samarwa ya zama kano tana da mabiya na almahadi na sudan fiye da ko'ina saboda shi wa shugaban tafiya shek sa'idu kina Allah ya masa rahama bayan lokacin da an zo kuma an sami mulkin kai turawa sun sako shi ina ya zauna to ya zo ya zauna a garin kano wannan ya sa kamar da mun riga mun karanta wannan da ku a baya wai wannan ya sabbaba cewa kano ta fi ko ina yau mabiya ɗin wayin kana aksar atba'ihi fiha mustawdinuna duk da mafiya yawan wato mabiyansa din wato ainihin mazauna ne walahum baqaya fi kofar mata suna nan har yau da sauran masu nan fahimta din a kofar mata wa tarauni da nan tarauni wa hotoro dangwar hotoro wa shaksun shakhsun yansibu nafsahu ila al ya sudani wanda yake ganin har yau shi dai wato wannan hanyar ita ce daidai ta cewa almahadi na sudan shine wa kada Amina ta ta hukumati kano kan ta ma'aikaci ne a wato ainihin jihar kano kuma yana ganin ma yana da alaka da shi wancan na sudan din wannan duk bayanin mun samo shi a laburare ta san bayero wanda suka rubuta suka aji Walakin in ولكن اليوم اندرست fi الفكرة في كانو وغيرها منذ وفاة sa'id bin hayat sai dai galibi duk yawanci jama'a sun tattala wannan fahimtar sun jingine ta saboda kamar da dai muka karanto da ku a baya sababin karatu da ake ta da su ma mabiyan sun gane gaskiya almahadin na sudan ba shine na karshe ba ba shine almahadin da annabi magana ba yau da zamaninsu zuwa yau shekaru ɗimbi sun wuce kuma sauran alamomi na tashin kiyama nan manya babu wata ta faru walam yujad kazalika man yukhliquhu min min awladihi li'anna aktharahum darasul ulum al-gharbiyyah wa taraku al-lugha al bayan shi shak sa'id Allah ya masa rahama wanda shine ya rike kuma da ikhlasi ya rike abin da ya rike a lokacin wanda ya karanta abin da ya rubuta da ɗalibansa da almajiransa za ka ga abin da muka karanto ne a baya Shi shubuha ka san wani abin za ka fahimce shi kana kamar daidai ne amma da wani gyara a kai to shi da ikhlasi yi bayan rasuwarsa kuma duka zuri'arsa sun karanta ilimi ne na zamani wanda yake manyan ma'aikata suna nan rike da ƙasa alhamdulillah Allah ya ƙara musu albarka shi yasa da bangaren da larabci ake yada abubuwa na aƙidu irin wannan to galibin su sun karanta ilimi na zamani shi yasa lam yastadiu an yaqifu mawqifahu ilman wa hilman wa ra'ayatan wa da'awatan wa nashr mahdiyya ra'ayatan wa ra'aya wa riwaya shi yasa duka yawanci wato ainihin ba sami wanda ya tsaya irin shi tsayawa da ya ba ta ilmantarwa mutanen kawai su zo da za a kawo mu kokarnan mu a zo a shafa mana kai ko sami albarka ta malam ta shehi to yau wanda suke kasa su karatu suke na zamani wa yana cin ofis yana aiki ta ga waye zai taho daga kawai ya zo ya ba zauna ba ko yannan harka tana bukatar ilimi na wannan fannin to duka ba wanda ya zauna ma ya ga cewa ya eh, a zauna a karanta littattafan mahagi a ɗauka su ɗin ne kuma a tara mutane a cigaba gaba da gaya masu alhamdulillahi duk sun ci gaba da harkokinsu da riƙe kansu da kula da al'ummarsu da riƙe zumuncinsu magana gaskiya tun daga nan ya zama e ba wani da za ka ce kwaya ɗaya yanzu shine mai kira akan da'awa ta almahadi shine almahadi ya ɗata ko a birni ko a ƙauye ko ya karanta littafan ya zo ya sa karatu kamar haka yana karantarwa Haga wannan wata nasara ce domin da an sami wasu kuma sun zo sun ce lallai sun kafe kamar yadda ya wasu ɓangaren ɗari ɗariƙunan suka kafe ko ba haka aka kafe ba ya ce shehi ga khalifan shi shi ma bayan shi ga khalifa ya zauna ababen da ake karanta ana ta wa'azi ba daidai ba ne amma wannan khalifan ya kafe ya ce dole zai ci gaba da karantar da su to nasarar da muka samu a bangaren shi wannan almahdi na sudan su na farkon da suka yi wannan fahimtar magana gaskiya Allah ya ce maka su da kansu duk suka tattara suka aji suka ci gaba da karatunsu da iliminsu na zamani da ilmantarwa da karantarwa da kuma riƙe manya-manyan mukamai a wannan ƙasar tamu amma wai wani ya zauna ya ce zai ci gaba da tara mutane ko a taho daga ƙauye yana shafa masu kai zai sami albarka ku je ku rike a waye gaskiya alhamdulillah ta wannan za mu ce an ci nasara babba shi yasa muke gode ma Allah yawanci duk abin da ba gaskiya ba mutane su gane ba gaskiya suka jingine shi to a gode ma Allah abin daga Allah ne dacewa ce daga ubangiji wanda misali ake ga an kace akan abin dole sai an asasa shi ko ba ka ke samu ba a ce zawiya tana nan ta wane ce dan shi ya zo jika ya zo haka za a yi ta tafiya sai wanda Allah ya yi da shi shi ne zai balle ya bata sama mu bangaren wannan almahadi na sudan kai ba wannan ba na je sudan su kansu can ka je sai an tattara an watsa an koma kan sunna alhamdulillah Allah mu gode ma sai gari na takwas shine unguwar mata wakila Gaukaiji. wani kauye ne na filani can da yake cikin katsina na san har kauyen na sha zuwa na kwana a garin ana ce mashin gwarmata wannan gari duk gaba ɗayan garin da ba wanda za ka samu in ba wani haƙi da yake ba ma ya zauna a garin wasu ya tun sabira jiddar yi muhafazar fashi ramar hukumar fashi da take katsina ita a cikin ta wannan garin yake wa qad waqa'at alaqatun zawjiyya kathira baina ahli hadhihi alqarya wa ahli qaryati talangashi natijata itiqadihim alkhati anna mukhalifihim munkiru li almahdi sudani an sami alaka ta auratayya tsakanin mutanen wancan gari da sunan shi unguwar mata ko ka ce gauɗe a filatance da shi da mutanen ɗalangashi an sami alaka zuciya mai ƙarfi saboda duk suna da aƙidar da in ba kai ɗan ansar mahadi bane ba za a baka ya ba ko kai waye ka zo neman yasu ba za su baka ba can ƙauyen mu ma namu ƙauyen da da haka aka taso to saboda haka auratayya ta samu sosai tsakani da ziyara da alaka mai yawa saboda wannan aƙida cewa in ka auri wani babu ba ɗan ansar mahadi ba kamar ka auri munkiri ne kafiri haka nan wa annas salatu khlafahu la tasihu kama je ka bi shi sallah duk bai inganta ba duk da wayan mu mun san ba masallacin juma'a kuma ba su don kowa sallar juma'a saboda ne ka je ka bi sallar juma'a limamin ba dan ansarul mahdi bane kuma ka bi wanda kake ganin kiri ne to yau duk waɗannan abubuwa alhamdulillah kusan sun zama tarihi wa yin sallah ko a adaha ko da yayi sallah an ritsa ta sallah to sai sai da zai ware zai sake sallar shi ya ji yake sallafa ba ke ba walau ba da kuruji ha ko da lokacin ta ya fita amma ba yanzu mun yi magariba ba isha za mu yi to a ritsa da kai wurin da ka kibin sallah za a zarge ka sai ka je ka ji sallah magariba a yi ta da kai amma ba ka da ita ba kana fita wajen yanzu magariba ba ta wuce ba to sai ka je ka sake kayanka ko bayan wajen karfe goma ne na dare dan baka gamsu ba to dan Allah yanzu wannan a babu abubuwan da ba dace idan sunna ake tafiya gaba ɗaya a sami wannan babu to zo alhamdulillah duk wannan abuwa sun kau saboda haka muna godiya ga Allah Allah kuma ya kare shirye da al'umma mu haka nan wato ainihin wala yuzawwijuna banatihim lahu illa bi shakil anfusi ba su aure da yarsu ga duk wani wanda ba su ba sai da wato sai da ainihin su dan goshi da kyar in ta ritsa shi ma kuma haura aita wannan yare kamar dai an abin nan ɗinta ne daga karshe-karshe kinan da abin ya fara sassautawa sai to tun da abu da ya zama ta tafi ma'ana ba da aka iya kinan wayan ta zawajen ibnatahum ma a yantaziruna ilaiha nazarar ta haƙir wal ihana sai da ta kai da baya baya da abin ya fara rauni duk yadda aka aure ba ga ansarul mahdi ba wallahi ko ko zumunci ta zo ganin ta ake aulakanci ko zumunci ta zo gani yake ita wannan tana cikin wani irin yanayi ne kawai ta je dai ta yi aure ne ba yadda ake so ba eh ha marar anna sai maraddun ya yawmal kiyama. wani suke yin fa auren na ya ci gaba haka makomar ta gobe kiyama ga ba ta da nan ba tare take da hanyar da ake tafiya a kai ba Ta wannan bidiyoyi alhamdulillah duk sun kauce alhamdulillah na tara gari shine ratin saƙo ratin saƙo hiya tun bi muhafazati malumfashi da wilayati katsina shi ma yana dai cikin karamar ko malumfashi a can katsina gari na goma shine wato garin mai goshi wa hiya ƙaryatun saghiratun bi qurbi madinati ƙanƙara bi wilayati katsina shi ma wani ƙauye ne can kusa da garin kankara in ka tafi hanyar je can a karamar wato a jihar katsina kenan ankara tana can hanyar huntuwa in kun sani gari na sha ɗaya shi ne wani gari da suke ce maɓaure wannan ɓaure wa hiya tun biyu ka tsana ita ma ta alƙarya ce ƙauye ne ƙarami ana kiran shi ɓaure garin ne shi ma cike kirsu da su sai gari na sha biyu shi ne kargo wa hiya ka fi ke katsina ita ma dai duk tana cikin katsina wannan garuruwa ne duk da ake bi a ziyara suna da wani abu muhimmi zaka ga duk shekara za a zaga a ziyarci yan uwa tsari mahai a je nan a sauka daga nan a sauka a kwana ɗaya nan biyu nan uku da sai an kewaye yan uwa an sadar da zumunci haka za a tafi daga nan kano a tafi a kewayo sai a yi wata kafin a gama ziyarce ziyarce kuna fahimta da kyau da abin da ake bisa bincike ne ko muna yi ne don su 'yan ƙauyen su sani karatu ya je masu wanda suke da wannan fahimta su tattara ta su jingine su dawo kan sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam wani na sha uku shine garin malumfashi wannan malumfashi banda wacce da muka faɗi wa hiya qaryatun saghira wa aqrabu ila an-najda wa hiya lam yatajawaz bainaha wa hawa an-najdar illa 10 amyal banda malumfashi da muka sani da take nan hanyar hantuwa. wannan wata malumfashi ce can tana kusa da Nijar tsakaninta da nijar bai fi mil goma ba za ka shiga nijar to shi ma wani gari ne da yake da mabiya ansarul mahdi wannan kaga duka zai nuna maka ashe da awa ta yaɗu kun gane da kyau na sha hudu shine wani gari da ake kiran shi karmanya karmanya wannan ƙauye wahiyar fi wilayati katsina shi ma dai na cikin ƙasar katsina sai na sha biyar na ƙarshe shine ƙarfa garin ƙarfa wahiya kazalika ta ce wulayati katsina shi ma yana karkashin karamar jihar katsina kaga inda suke dama a in ka jihohi shine akwai Kano sai Jigawa Yobe sai kuma Katsina to nan sashin Bauchi ne kaɗan an so amma dai gaskiya bisa dai bincike ba mu iya samun wani gari da yake san ba waɗannan dai su ne wuraren da suka fi abin nan yaduwa a ƙauyuka kenan wa hadhihi hiya kwara, wa tuqra wal aryaf allati waqaftu alaiha ta hadha al-mabhas sune ƙauyuka da ainihin wato yan garuruwa na za zamu ce kenan ko da karkara waɗanda muka iya samu a wannan bincike da muka yi lokacin da aka yi bincike a gane wuraren da suke da kuma irin yadda yaɗuwarsu ko rashin yaɗuwarsu a wuraren ومن هنا نفهم أن أتباع المهدي السوداني في نيجيريا يقل عددهم كل يوم وأنا زام قاني مبدي شيء المهدي السودان nan dai Najeriya kullum mabiya raguwa ciki kullum dalili shine inda zaka ga babban malamin da da fahimta shi kenan to sai kaga yayan shi sun sun zo sai su ga kai wannan hanya fa akwai magana na akwai akwai bincike akai sai ga su sun tattara sun watsar to ba a sami mai tsora abu ba dole ne wannan abu a kwana a tashi za a neme shi a rasa eh an gane da kyau kama sabaka sababu in hiyari hadhihi fikra fi bilad Najeriya, a da tunanin a baya muka ji sababin wato wasa, to haka nan su ma wannan garuruwan akwai wanda muka lissafa dinnan yanzu in ka je akwai wuraren da inda abin babu wurin da ake da suna wurji sau uku sai da abin ke ganiya akwai wuri didi na asuba da za a yi akwai na bayan la'asar akwai kuma na bayan sallar magariba wanda suke kusan wajibabbu na bayan asuba da na bayan magariba na la'asar ne ba koyaushe ake samu ai ba amma da shi Na da abin yake sosai to kaga yanzu da wahala ka je ka ga garin da bayan asuba an zauna an kewaye ana wannan zikirin na shi almahadi wanda ya ban masu ko bayan asuba ko kuma bayan isha duk mutane sun koma kan askar wanda annabi ya zo da su wanda yake zama ya yi bayan sallar asuba ko kuma bayan sallar mato ainihin ko ka ce na malaice da na safe su mutane da suka koma suna yi an bar waɗancan tun da in ka bi su za ka ga akwai gyara hanyar da aka bi aka samu su kamar da makaranto da ku a baya yana ga saboda yanayin lokaci a nan za mu tsaya saboda fasali da za mu shiga na farko mun gama fasalin sani yanzu sai fasali na uku wanda za mu tashi a kai kuma shi ma da abin da ya kunsa muhimmai wanda na fi so kullum karatu irin wani na ilimi ka riƙa bibiya yadda kada a wani wurin babu kai ka je ka ji wani abin ba ka ji wani ba ka je ka gurguwa fahimta ka kasa fahimta mai aka karanta mai aka faɗi domin karatun an yi shi ne a tsare Dan a kai har ƙarshe da za ka gane mai mamanakon rubutun mai ake nufi ko mai ake so a bayan na sako abin da makaranta daidai Allah ya sa mu ya aladar abin da ne kuskure Allah ya gafarta waɗannan magabata namu da can suka yi wata fahimta a baibai muna fata Allah ya gafarta masu mu kuma da muka gane kuskuren su Allah ya ba mu ikon kauce mu wancan kuskure din Allah ya dawo da mu kan hanya ta daidai ya ba mu akan hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallam baya cikin annabawa karanta na'am shekarun baya bai wani wuri mai shi kusa da da ta ko a wata kasa ke bima alhaji yake tambaya ba cikin burki bane ba ko so ima ma dai yana ji labarin dutse amma ban san shi ba ko ban san me ke kai su ba sai dai a bincika so can ko suna tsammanin a wurin Allah ya kamar yadda dai za ka gana zuwa kabarin shi Usman Allah ya masa rahama maimakon a je a ziyarce shi a mai addu'a sai a je ana roƙon shi za ka ga fulani da yawa suna wannan fulatani ne yana cewa shanu na shehu na sun kare kaga yana gaya mashi da nufin shehun ne zai mai mai da shanu kaga wannan kuskure eh, zai tafi aikin hajji wai ba zai tafi dole sai ya je ziyara da sanar da shehu zai tafi aikin hajji irin wannan kaga ya saba ma abin da shi shehu ya koyar kuma ya saba mu aƙida ka karatu ba? to ok can masu aƙidar ko a ina ne a cikin maganar suwayi mutanen wannan so eh, wurare kenan ko na gani mala ya tuna mana a bayan mun faɗi dutsen bima eh, ga shi bari ta ji kaɗan a kada a sharar ustaz suleiman aljami fi hil magister Allah ya matsa da suwazin profesa wannan suleiman jami shi ne wanda ya zama external supervisor nawa a nan bayar da ne masters wannan kun gane a shi ma tesis ɗin shi da ya yi ya ɗan taɓo magana tunda shi ne a mai tatsi ne kun gane to a cikin wannan tesis ɗin nashi na samu wannan magana yake cewa ana man kata gombe kuna ji kaga a gombe ne ke na ko eh, wa adamawa da gombe da adama da aiki suna da alaka da juna ko kuma lazani ishtahara da harakatul mahadiyya su ne suka shahara da wannan harka ta almahadi adamawa da gombe tun da garuruwa ne na filani sai ce fiza sabu fi zalika yarju ila aiki kadi ba'adun nas ya ce ta babban dalilin da ya ja haka shine wasu sashin mutane suna da ƙudiri na aƙida cewa fi na waqti a wancan zamanin na da anal ya sayakhruju fi jabal bima shi almahadi zai bayyana ne a wannan dutse na bima au fi karyati balda ko a garin balda wannan shi haka ya abin nan amma bincike shi wanda muke aka al almahadi na sudan ai masu akida almahadi na sudan ya bayyana shi ne almahadi kaga ba a dutsen bima zai bayyana ba ke dutsen bima yana gwande wannan tsohuwar aƙida ce kafin aƙidar cewa almahaji na shi ne almahaji an fahimce ni wadda wannan ya kawo da ni na kawo shi cikin abin da ya faɗa wanda mu maganar da muke yi wannan a wuraren da ake cewa can zai bayyana can zai bayyana can zai bayyana wannan shi ake faɗin dutsen nema kuma ina jin shi yasa shi alhaji ya san cewa zilani suna tafiya can su zauna suna jiran bayyana shi to masu wannan aƙidar ba masu aƙidar alhaji na su dai shi alhaji ba domin masu alhaji na su ne sun gama sun huta ya bayyana shi kenan magana ta kai an fahimci bambancin tambayar shi ta yi kyau kuma na gagare da muka abin da a daɗa fahimta ko to amma dai yanzu ya sun nena ko su ma eh? ko har yau suna zuwa yawwa ai da dama na zuwa an bacci na'am to Allah ya mana jagora abin da yake so tunatar da mu ku ɗalibai masu sauraron karatu wannan kyamaraman da suke zuwa suke ɗauka wannan karatu har ake sa shi a wusa hausa ba ma so ya yanke a wani karatu ba ɗauka ba amma ɗaukan nan yana da irin nashi taklifa ne taklifa mai ɗauka nan daga can wajen taranci zai taho a mota kun ga da wahala ya ta mota zuwa da komawa kuma ɗalibin ilimi ne saboda haka ko ba komai akwai bukatar wannan majalisar naku ya ɗauki nauyin kula da ɗaukar karatun nan ma'ana ya zama cewa in ya zo inda matsala mai zai zo mai zai koma kada kamar yau yadda an so a rasa zuwan shi kan lokaci kila bai mutu inda za ka bincika kila matsala ce ta transportation Yaushe shi yasa ta Allah ku daure yin kullum ka yada ilimi ba karamin aiki ba ne karatu na aka sa shan misal hausa har mutumin sudan zai ji shi mutane da hausa masu ɗumbin yawa zaune a sudan kuma a kone suke da irin wannan tunanin ta wannan karatun wani allah zai shirya da shi ya gane ga yadda gaskiya al'amarin yake ya zo ya rike suna tunsa fashin kaga idan haka ne lallai a taimaka sun aiko abinda aka tura musu sun gama sawa su kokari su su sake tura musu sauran kafin ka su kure ba shi ka gana bukata a ci gaba da sashi a zuri har sun na jin daki sun aiko a sake tura musu to mu kuma kar mu zo a yi wani karatu ya yanke ba a ɗauke shi ba ya za a yi wannan ku za ku taimaka Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora dama dai tafiya ta sunna mu muke koman mu kai za ka kai kan kaurin wa'azi kuma kai za ka taimaka a ci gaba da wa'azi ba biyan ka za a yi ba a je kamar sadda aka yi taron abuja wannan shugaban wane ne na saudiya da ya zo da sunan shi da ya zo ya ga ɗanjin mutane cewa waɗannan nawa aka biya su kuɗin zuwa da koma kai zuwa na mutane za ka biya su za ka yi biyan su daga nan ko daga kano kaɗai zuwa abuja akwai yan ghana akwai 'yan togo akwai 'yan inani kowa ka ce za ka biya shi nawa ne za ka kashe haka ce wa'azi irin na kungiyar izala da da'awa ta ahli suna a najeriya tun da aka kafa ta yi ta ake fi lai bai wuce za a kashe kudi ya za a sa titilu ya za a yi waye malami ya za a biya mai kudin mota ya zo amma ba za ka ce kowa zai shi kake ba daga nan mutum zai tashi tafiya zai har nijar kuɗin a zai ɗauka biya kudin mota ya biya kuɗin abinci don ya je waje kawai ya dawo haka aka yi yi yau sama da shekara talatin har da nan ta kurɗa ta ta shiga inda ta shiga a zo a yi lakta a tashi illa watakila ɗan ba malamin kuɗin mai da zai koma gida ba wanda ke biya ba wanda ake malbashi saboda haka ne da kuɗin aka sa kila da kuɗin ba su iya ba kuma da an kasa amma da yake yi ake dan allah abubuwan ga nan gaba suke ta ci ya shi kadai ya goshi ya gina masallaci ya ce ya ba fi sabila ya gina makaranta ya ci a karantar da yara haka ake ta tafiya yau ba za ka iya lissafa masallacin halin suna ba a nan kasar haka nan makarantu duk da bayan allah suka gina wasu sun rasu suna nan da rai to mu ma mu shiga cikin layi kafin ajalin mu ya zo Allah ya gafarta mana Allah ya samu cika da imani Allah ya taimaki musulunci da musulmi da karya kafirci da kafirai Allah ya tsora mu daidai ya nuna mana daidai ba mu ikon din daidai ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata Allah ya taimaki shugabannin mu ya tsora su kan daidai ya ba su ikon zarkar da daidai ya tsare su daga mashawarta na wato mashawartan da suke ba na gaske ba Allah ya tsare su ba su mashawarta na gari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk